Assalamu alaikum mai saurare barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kamar da kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na a tsakanin soyayya ashirin da ya gabata mun tsaya babi na ashirin da tara wajen da. Dadi ya Ali zai mutu wallahi wayo Allah ya Ali dadi. Sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na talatin. Bismillahirrahmanirrahim. kamar daga sama dadi ya ji ana bubbugawa kofa ana kiran shi da sunan yaya aliyu da yake suna bedroom ne sai sa basu ji ba amma ce ta tura shi tace subhanallah alhaji aliyu tashi mu je maka da sauri dadi ya daga ta ya dau baksan din shi ya zara tare da daukar jallabiyan shi yasa yayi sitar room din shi da sauri doguwar rigar ta amma ta zara tare da saka hijabin ta taba bayan dadi da sauri daidai dadi ya bude kofa da sauri ya tara rauda da ke neman zubewa muryar ta har ya shage tsabagen yadda take kwala mai kira da sauri ya ce subhanallah ba ni ruwa ummu aliyu da sauri amma ta koma ta ɗauko ruwa ta buɗe mai ta bashi karba ya zai ba mu raudan ta karba da hannun shi ta hanyar miƙewa daga jikin shi ta mai pointin plus ɗin aliyu tana haki dadi ya aliyu ya mutu zai mutu a rudi dadi ya ce what me ya samu aliyu na kasa magana ta idan zuciyanta bugawa take yi da sauri da sauri zaunar da ita ya a wajen ya ce jikina ya bani ba lafiya zaunar da ita a nan umma aliyu bari na dubo aliyu da dan gudu gudu sauri sauri dadi ya flat din aliyu tare da tura kofar yana kiran aliyu gadan gana kana ina me ya hada ka da raudan kaya ka saka harsa maganan ya saboda yanda ya ga aliyu na kakarin mutuwa kun fana fita daga bakin shi kamar yana wasa da showa jail wani irin bugu kirjin shi ya bada dun dun dun bakin shi marawa ya shiga bai ma san takamaiman inda hankalinsa yake ba bai ma san yanzu me ma zai yi ba a hankali ya daga kafan shi yana nuna aliyin da yatsa ya ce garan gana me haka kake yi ka daina wannan wasan ka san ba na son irin shi ko ya maganan yana tsugunawa a gaban shi a hankali ya kai yatsan shi kamar wanda ya zare ya daura kan harshen shi ya ce me haka kake me yasa kake yin wannan wasan da harshen ka ka maida shi ciki wai liquid sabulu ne ka kurɓa ne da bakinka ke kumfa haka ga dangana me yasa kake irin haka ne mm, me kake jujjuya idanunka kana kafar da idanu mm. kai aliyu san dadi ya kira shi yana jijjiga shi ganin rauda ta dawo daidai sa amma ta shafa kanta tana mata murmushi ta ce menene laifi kika ma yayan naki da sauri rauda ta girgiza mata kai ta ce mam aliyu mutuwa ya aliyu zai yi yana yin wani irin abubuwa a ɗan ruɗe cike da wani irin yanayi amma ta ce kamar ya mutuwa zai yi wannan wani irin wasa ne da sauri rauda na kuka sosai ta ce wallahi wallahi da gaske nake dakin naga amma ba ma ta tsaya ta ji me zata ce ba ko takalmi ba ta saka ba ta yi flat ɗin aliyu Saboda kofan ƙofan babu kowa falon sai dai ta ji maganan dare sama sama hakan ya sa ta hanyar inda take jin maganganun dare A buɗe dadi ya bar kofar hakan ya sa ta tsaya cik numfashinta ya ɗan tsaya kafin a hankali ya dawo. Ta shigo ɗakin sosai tana kallon yadda dadi ya rungume Aliyun da ke su yana surutai da ba ma ta gane me yake cewa ba. Da sauri ta taba shi ta ce Alhaji, Alhaji ta shi kanshi asibiti. Kallon ta dadi yayi na sekon sai kuma ya mata murmushin nan nashi mai kyau ya ce wasa yake yi min. So yake ya gana damu. Wasa yake yi min, eh purple ne don wari Umu aliyu wasa yake mana ba ɗazun nan muka dawo daga gidan rasuwa tare ba so kawai wasa yake mu a hankali amma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin da sauri ta mige tsaye ta fito da saurinta da rauda da ke kuka sosai suka ci karo da sauri amma ta ce je ki kira min bodyguards din babanku da direban ku in maza rauda da gudu rauda ta juya amma kuma ta koma ɗaki ko wani minute ba a yi ba bodyguard din dare suka shigo ɗakin ganin aliyu ba karamin hankalinsa ta shiye ba da sauri suka yi wadanda suka karbe shi daga hannun dadi. Dadi ya miƙe tsaye ya ce kai ina za ku kai min ɗana wa safe yake yi min da sauri amma ta girgiza mai kai tare da rike fuskan shi a hankali ta ce alhaji ka dube ni ka dawo hayyacin ka hoke aliyu bai da lafiya yana buƙatar likita kafin ya dawo hayyacin shi ka kira dakta alhaji da sauri ya lamshi idanuwan shi kafin a hankali ya bude maganganun amma sun shiga brain din shi sun yi resetin na brain din a hankali amma ta ce ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a hankali ba tare da ya bude idanuwan ba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umma aliyu da gaske aliyu na na gani yana kumfa na fita daga bakinsa hannun shi amma ta rike ta ce mu je asibiti ga ɗinka sun fita da shi da sauri suka fita amma ta zira wani takalman aliyun da ta gani a bakin kofa ta ba'abba rauda ma ta tana kuka sosai sauran matan dariri suka firfito suna kallon ikon allah jin hayaniya da kukan rauda da ya cika gidan sosai a hankali a nesa da tun lokacin da ta ji muryar rauda na kwala ma dari kira ta tashi ta tsaya a windo tana kallon tsakar gidan tana kuka sosai ta sulali a ƙasa gani da ta yi an fito da aliyu kamar wanda ya mutu kumfana bin bakin shi yana daga a kamfan ɗinsu sai karanto duka addu'an da ta sani take so dama da gaske yake bai da lafiya dama da gaske ne ta yi da na sanin abin da ta mishi wani irin kuka ta fashe da shi da ta daɗe ba ta yi irin shi ba wani babban private asibiti nan ban asibitin da manyan abuja ke ji da shi suka tafi tun kafin su kai dadi ya danna babban likitan asibitin kira akan gashi nan zuwa da ɗan shi bai da lafiya a tanadi komi Amma ta san cewa dadi na tsananin son Aliyu amma bata taba sanin haka yake mai wannan mahaukacin son ba. Ali Alhaji ya dawo kamar wani zarare har fakan idanuwan shi take tana tofa mai addu'a a kai. Sannan tana kira mai sunayen Allah yana karba. Cikin ikon Allah suka kai asibitin already an zuba nurses da haɗaɗɗen gado a gaban reception ana jiran Senate President da kanshi. Karban Aliyu da kaman babu rai a jikin shi suka yi ciki da shi da hadi bisa bi su akai tiyata da shi. Aka rufe kofa ba tare da an bari dadi ya bi su ciki ba. A hankali Ami ta zo har inda take. Dan murmushi ya kakalo mata ganin yadda duk ta damu fuska ya shafa murya can kasa ya ce ki daina damuwa I'm fine okay. Kiɗa mai kai ta yi tare da kakalo mai murmushi dan ta san kawai ya faɗa ne. Mu je su kai ki gida ki yi wanka akwai na dasa a jikinmu. Cike da damuwa amma ta ce kaifa an jima zan zo ne yi wankan insha Allah. Gida mai kai ta yi ta rike hannunta a cike da su suka yi inda bodyguard ɗin shi suke tsaye ya ce ku kai ta gida. Cike da girmamawa suka ce to suka yi gaba dadi ya ce bisu I love you. Gida mai kai ta yi a hankali ta ce I love you too. Ka kwantar da hankalinka zai samu lafiya. Gida mata kai yayi ta juya ta fita tana waigen shi kamar yadda shi ma ya kasa daina kallonta. Yana bala'in son amma sosai har ta shiga mota sai da aka tada motan suka bar asibitin. sannan ya koma gaban ɗakin ya ciro wayan shi daga aljihu ya kira mamma wuraren karfe biyar suka shigo gidan fakin bodyguard ɗin suka yi ɗaya daga cikinsu ya zagayo da sauri suka buɗe mata a hankali ta fito haɗa ido suka yi da maman sarauda daga gaban flat ɗin ta kan plastic chair tana cin steak meat wani banzan kallo da ta ma'amma ya sa ta ɗauke kai ba tare da ta sake kallon ta ba ta zo za ta zuwa sai da maman da ta bari ta zo daidai kusa da ita sannan ta ɗanyi shewa ta ce 'Wai, yau, yar gaban goshi murmushin ba zai wuce daga yanzu zuwa safiya ba Ha ha, ta kilkace da dariya tare da zaro nama ɗaya daga steak ɗin ta jefa amma da shi cak amma ta tsaya ta jiyo ta kalle ta gira ɗaya mama ta ɗaga mata ta ce ahu sannu na zaci karyar gidan nan ne fa ashe ke ce ya mai jikin ba ƙaramin zafi maganan mama ya ma'amma ba amma ta danne ta wuce ta yi gaba Mama ta ƙara ke cewa da dariyan tsokanan yau duniyan daɗi take mata. She just is just a stun like dutse da ya fa kacal da za ta hargitse rayuwa hudu da shi. Ƙofar flat ɗinsu ta buɗe da sauri a nesa da ta kifa kanta akan kujera tana kuka ta ɗago kai. Idanuwanta sun kumbura har sun gode ma Allah da gudu ta taso ta faɗa jikin Amma ta ce Amma ya jikin ya Aliyu, ya warke. ajiyan zuciya amma ta sauke tare da mai da kofar ta rufe a hankali da ce alhamdulillahi da sauki da na kuka Da gota ta yi daga jikinta ta sa hannu ta share mata hawaye tana murmushi ta ce da sauki karki damu yayin ku zai ji sauki je ki haɗa min tibirin na je na watsa ruwa Gyaɗa ma amma kai ta yi ta wuce kicin tana share hawayen da su kan da suka kasa daina zuba amma kuma ta yi sama cike da damuwa wanka ta yi da ruwan zafi sosai don jikinta ko ina ciwo yake mata kafin ta saka wata bakar doguwar riga mai duwatsu masu kyau. Tun daga kan bene take jin sautin kukan Anisa har ta sauko kasa tana zaune kan kujera tana kuka. Karasowa falon amma yi ta ce, "Wai ke kukan me kike?" Hmm? Girgiza mu amma kai ta yi wai sababbin hawayen na fitowa. Binta da kallo amma ta "She really find yanda take kuka." Shafa bayan ta amma ta ce, "Da sauki ki daina kuka zai samu lafiya." Share hawayen ki, hmm? hannu ta sa ta share hawayen amma ta nuna mata kwaf ɗin ti da ta ajiye mata kan dainin ta ce je ki kawo min na sha a nan sha amma ta yi ta sannan ta tashi ta shirya tare da yafa gelanta, ta ma'anisa sallama ta bata har yadda ta je bata samu ko direba ɗaya a gidan ba daga bodiga har direba duk sun fuffata cewar soja mai gadi komawa ciki ta yi ta zauna a kan kujera ta ɗau wayar ta yi kiran namban alhaji har ya katse bai ɗauka ba ta yi a kira na uku ya fikin murya can ƙasa ta ce alhaji ya jikin aliyu cike da damuwa dadi ya ce alhamdulillah har yanzu daktan bai fito ba balle na ji wasu bayani ga mammanan ma da abdul sun zo a hankali ta ce allah sarki an gode na shiryo na taho babu wanda zai kawo ni na hau motan haya ne da sauri dadi ya ce a'a karki hau za su dawo ni na aike su sun je taho min da wasu abokai na turawan likita daga lagos suka zo suna airport idan sun dawo zan sa su zo su kawo ki Ki zauna yanzu ki man girki kar ki damu oke take care of yourself. Ina Anisa? Kallon Anisan da ke kuka har lokacin ta ce ga tana nan tun ɗazu kuka take duk ta damu. Ki faɗa mata cewar kar ta damu. Yaro na zai samu lafiya da izinin Allah. Sai an jima. Katsawan yayi amma ta sauke ajiyan zuciya ta kai kusan minti ashirin zaune a wurin kafin ta tashi ta wuce kicin. Bata kira Anisa ba don ta ga ba ta jin daɗi haka ta yi girkin. shiru-shiru har magariba direba ba su dawo ba balle su ɗauke ta har bayan sallar isha'i ta kira alhaji ya fa kirga baya ɗauka a haka har barci ya kwashe su daga ita har a nisan anan falon kiran sallan asuba ya tada amman tashi ta ta tada anisa suka je suka yi sallan safiya sannan suka shiga gyaran gida ta kwashe abincin da dadi ya sa ta dafawa jiya ta dumama sannan ta yi ti misalin karfe takwas tana zaune a falo anisa zaune a gefen ta suka ji karan motan yan sanda a tsakar gidan Da sauri Amma ta tashi ta daga labule tana leƙawa. Dadi ne ya fito daga mota tare da wasu 'yan sanda ran shabace. Cikin tsananin ɓacin rai ya ce, Dukan ku fito tsakar gidan nan. Karima, Amina, Aliya da Rukayya ga baki ɗayan ku ku fito. Yanda dadi ya kira sunanta kai tsaye sa ta gane ba lafiya, Anisa da ke gefen ta kalla ta ce, Ke ba ni hijabi na. Hijabin ta Anisa ta ɗauko daga kan kujera ta bata ta saka sannan ta bude kofa ta fata. Anisa ita ma ta sa hijabin ta tafata amma ta tsaya a gaban flat ɗinsu dan ba a kira da yara ba. Ita kuma Ami ta inda suke sauran matan ma sun fi fito. Ma'aikatan gidan dadi ya kwala mu kira ga baki ɗayansu kusan ma'aikatan takwas duk suka taho wajen aka tsaya Ana kallon dadi ga baki ɗaya ya canza kana ganin shi kasan bai da kwanciyar hankali. Cikin tsananin fushi da mamaki dadi ya ce, Aslan as, da sani na duk da abin da kuke ma Aliyu daidai magana ta banza na rana ɗaya bai taɓa faɗa muku ba bari ku ji da dukan kunan nake na rantse da girman Allah na rantse muku da girman Allah duk wanda ya ce shi da marayin ɗana zai yi yaron da bai da mahaifiya bai da ƙani ko ƙanwa da suka fito ta jini ɗaya yaro shi kaɗai abin tausayin yaro na wallahi duk wanda ya ce Aliyu zai taɓa zan iya ganin bayan mutum a duniyar nan Ni da mutum za mu iya zuwa ƙarshen duniya, dadi ya shiru saboda yadda zuciyar shi ke ta farfasa. Cikin wani irin murya kamar na wanda zai yi kuka ya ce, Aliyu ya sha faizan. Ali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faizan kuma Alhaji cewar matayen nashi da duk sun bi sun rude. Cikin wani irin yanayi dadi ya ce, Yes, Aliyu ya sha faizan. Idan kun ga ruwan faizin ɗin da aka tsotso daga cikin shi sai kun tsorata. Aliyu gade shi nan ne rai a hannun Allah bai ma san inda kan shege ba. Bai ma gane kowa bakin shiga baki ɗaya ya jajin faizan ɗin ya ɓata mai baki. Yaro na na wahala rai a hannun Allah da kuke so ku ji kenan ku? Dadi ya tambaye su yana kallon fuskokinsu ya ce dama kun tsine shi. So kuke ku kashe shi ko? Wani irin murmushi dadi ya ce to bari ku je. Kun ga waɗannan 'yan sandan kusan su goma sha bakwai. kowane ɗayan su na ɗauke da poison detector za su bincika min kowane ɗaki da lungu da saƙo na gidan nan ku sani allah kana shaida wallahi kowaye kowaye ya niyan kashe min da i mean kowaye billahi lazi ba zan bar shi ba sai inda karfi na ya kare a duniyar nan ba zan taba yafe ma wanda ya niyyar kashe min aliyu ba hin ya saukar da wata irin ajiyar zuciya sannan ya kalli yan sandan ya ce ku fara aikin ku officers cike da girmamawa babban sai ce yassa sannan ya rarraba yaran nashi kowane yana tura su flat daban-daban don bincika ko ina na gidan sosai gaban mama ke faduwa tana ƙara tunani a ina ma ta saka katin maganin poison din ba dai ta bar shi ɗakin ta ba kamar kuma ta yarda a bolan gaban kicin ɗinsu a nisa bolan su kai she is contemplating don tsabagen rudewa ta rasa inda ta sa daurewa ta yi ta cijewa kar wani ya gane matsalolinta duk suna tsaye kowanne da abin da ke raunin a zukatansu har wajen minti talatin sannan sai ga polisawa from various flats wanda suka fito daga pass ɗin aliyu suka fito ɗauke da tire da fankek ke kai sai mak ɗin kofi ofisa ne ya nuna ma dadi milk da tire da suka saka a forensic park ya ce sa he was poison ta wannan abincin biyu kofi akwai high level a poison a kofin nan sannan akwai a pancake ɗin nan bari ka ga kallon ɗaya daga cikin ma'aikatan yayi ya ce get me water da sauri mai aikin ya tafi ɗaukar ruwa ofisa kuma ya tsugunna a hankali ya yi unzipping bag ɗin already da safan hannu a hannun shi ya ciro mug ɗin sannan ya ciro pancake ɗin daidai gazina ya kawo ruwa a babban buta karɓa ofisa a hankali ofisa ya tsaya ruwa kan empty kofi mug ɗin ca ruwan ya hau kumfa amma ba sosai ba saboda babu kofi sai ya tsaya ruwa kan fankek ɗin sai ga kumfashi ma nan wurin ya ɗauki hayaniya miƙewa tsaye ofisa ya kalli abba da ya tsaya yana kallon ikon allah ya ce waye ya ba shi abincin nan cike da mamaki dadi ya ce anisa na ce ta mai fankek da kofi but ai anisa can't do this da sauri ofisa ya ce waye anisa jiyawa an mutai da gaban ta ke wani irin faduwa ta yi ta kira anisa da ke gaban flat ɗinsu alamun ta zo fara zuwa ta gabanta na dukan uku uku daidai nan wasu folisawa guda biyu suka fito daga bata dan ammi wani katin na gani suka mika ma ogan nasu daidai anisa ta iso wajen a hankali ta ce gani da hannu ofisa ya daga mata ya ce tsaya da kunna ya kalli dadi ya mai fahimtar flat din sa amma ya ce wace ce mai flat din can da sauri dadi ya ce amarya ta ce ga ta nan ya mai nunin ammi da ke kallon su dan ajiyan zuciya ofisa ya sauke mika ma dadi katin maganin ya ce ga faizan din da aka samu aliya a abinci nan a bolan gaban kicin ɗin flat ɗin amaryarka aka gani da sauri amma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa ne khairan minha taron jama'an ya ɗauki ƙara kamar jira ake a kira sunanta maman sarauda ta ce Allahu akbar ana zaton a ga wuta a makera sai aka ganta aka akasin haka ta ta ta suka hauya da magana zancen duk dadi na jin su amma idanuwan shi na kan amma ne da ya ga hankalinta ya tashi kuma zuciyar shi ba ta so ta yadda ita ce ba za ta iya yin haka ba kallon ofisa ya ce ofisa aisho wannan poison ne sannan aisho abulansa aka gani a hankali ofisa ce ga sanin daga sashen ta suka fito ai barka ga tsugunawa ya sake da aka bi shi da kallo aka yi shiru ballo kwaya ɗaya ya jefa a ruwan mak kofin wani irin ci-ci-ci, ruwan yayi ya fara komawa bikikirar Salati aka ɗauka ana tafi da sauri Ahmad ta ce Alhaji me za mu yi da irin wannan maganin? Tunda na zo gidan nan ko ciwon kai ba mu yi ba ba ma mu da magani balle har mu samu wannan. Hannu ofisa ya ɗaga mata ya ce excuse me madam ban katse ki ba sauran abu na ƙarshe. Wani ƙaramin leda ya miƙa ma dadi da ɗan kunne ƙwaya ɗaya ke ciki ce wannan ɗan kunnen ƙwaya ɗaya mun gan shi a ƙasan uwar ɗakan Aliyu ne. da sauri dadi ya ciro dan kunnen daga leda ya daga sama ya ce dan kunnen waye wannan faduwa gaban Anisa ya da sauri ta sa hannunta ta taba ɗayan kunnenta aiko babu ɗayan da dan kunnenta kaba dan kunnen amma ta da ido girjinta na bugawa ganin dan kunnen Anisa ne ta ma kasa magana a hankali Anisa ta daga hannunta bakinta na rawa ta ce nawa abba shewa mama ta dauka ta ce a haye na na idan baka mutu ba za ka ga abu a duniya Cikin fushi dadi ya nuna mama da yatsa ya ce, Wallahi kika sake cewa wani abu anan sai na katse ki da mari, wawuya kawai. Ya jiya ya kalli Anisa a nutsa ya ce, Me ya kai dan kunnen ki ɗakin Aliyu? Rawa jikinta ya hauyi da ta marasa dalili, dawowa ta kamar wacce ba ta iya magana ba. Kwadan saboda yanda kowa na wurin kallonta ne, oho, bakinta na rawa. Ya Aliyu ya ce na kawo mai abinci bangaren shi, cikin shi na ciwo ba zai iya zuwa ba. da sauri ofisa ya ce ta ina ya ganki ya faɗa miki hakan bakinta na rawa sosai ta ce waya gyaɗa kai ofisa ya ce ke kika dafa abincin ko kawai baki aka yi ki kai mai a hankali ta ce ni na dafa auke ke da waye a sashin da kika dafa abincin ni kaɗai ne amina na wurin abba tun yaushe Amina ki ta tafi wurin abba kin fara abinci ko baki fara ba muryar tana rawa sosai ta ce ban fara ba lokacin dan murmushi ofisa ya nuna mata katin maganin faizan ɗin ya ce anisa sunan ki ko da sauri ta gyada mai kai a hankali ya ce ki gaya min gaskiya ni in har mutum ya faɗa min gaskiya to komi na zuwan mai ta sauki in ya min ƙarya ne yake cin bakar wuya a ina kika samu katin maganin nan ko wani ya baki ki sa karki min ƙarya ba zan miki komi ba faɗa min a ina kika samu katin nan waye baki ki saka ma aliya abinci girgiza kai a anisa ta hawaye ya gangaro ta ce wallahi wallahi ne ban san katin maganin nan ba ni wallahi ban ma taba ganin shi ba a rayuwata ba wallahi kuwa hawaye suka zubo sharar ta share da bayan hannu murmushi ofisa ya sake ya ce kin tsani aliyu kin tsani aliyu Luckily sai jiya baban shi ya ce ki dafa mai abinci sai abin ya zama babu kowa a ɗakin shine kika ciro magani kika sa mai dan ya ci ya mutu haka ne Anisa fashewa da kuka ta yi sosai ta zo kusa da amma ta rage amma gam cike da tsoro ta ce ammi ki ce musu ni wallahi ban san maganin nan ba ni ba zan taba kashe yaya aliyu ba wallahi kuwa ta fashe da wani irin kuka a jikin ammi a hankali amma ke kallon dadi da ya shiru yana kallon anisan da ke kuka girgiza kai yayi ya ce a ofisa ku bar yarinyar nan trust me something happen anisa ba za ta iya kisa ba don ita ta dafa abinci ba shi ke nuna ita ta saka faizin ba banda haka ba ita kadai ne a gidan nan ba sannan kowa a nan kan yanta ɓangaren aliyu cike da rashin kunya da rashin mutunci maman da ta ce me kake nufi alhaji anisa ba za ta iya kisa ba to mu ne kenan za mu iya san kai kiri-kiri saboda yar gaban goshin ka ce mu kake zargi kenan mu ne za mu iya ko na ga dai akwai cctv a gidan nan a je a duba mana haka nan ni fa na zargi ko ba haka ba amina da sauri suka ce haka ne wallahi ofisa ne ya kalli dadi ya ce sa akwai cctv a gidan nan ne gida mai kai dadi ya ce akwai a compound din nan banda haka akwai cctv a bangaren aliyu da shi kan shi bai san da shi ba cctv tare da kwallon tarkin dakin shi yake na saka ne saboda na san mataye na sun tsane shi za su iya komi a kan shi sai yasa na saka da sauri ofisa ya ce ina za mu ga footage din muje je ina secret room dina ya kalli matan ya ce kar wacce ta tafi daki ku jira mu anan hanyar flat din mama dadi yayi da ofisa wani irin murmushi mama ta zuciyar ta ta sanyi dama ta kira CCTV ne saboda ta sa a duba dadi ya zaci shi kadai ya san password din shiga dakin bai sani ba ba tun yau ba ta sani ɗakin mama suka yi suka yi sama a gaban wani ɗaki ya tsaya da handle ɗin kenan kamar waya ga boturan dannawa Password ɗin ya saka sai ya ga ɗakin ya buɗu. Computers ne wurin shiga a ɗakin. Straight computer ɓangaren Aliyu Dadi ya nuna musu. Ofisa ya zauna gaban kwamfutan. Ya maido shi baya tun daga jiya. Har zuwa daidai inda Anisa ta zo fat ɗin shi a hankali ya ce got it. Tsayawa dadi ya akan shi shiga kallo kirjin shi na bugawa. Shigowa fat ɗin ta yi rike da tire ta kalli ko ina kamar tana neman wani abu. kafin ga ta yi tafiya da sauri ta shiga falon ta sauke tire ɗin kan ta tabar tana kalle-kalle sai suka ga ta cusa hannunta a gefen zaninta ba su ga me ta yi ba sun dai ga ta fito da kwaya ɗaya ta jefa a sai kuma ta ɗauko ɗaya ta da gargaza kamar yadda ake da gargaza magi da hannu ta barbaza kan saman fanke ta kakkaba hannunta ta ɗauka da sauri ta hanyar bedroom ɗin shi ta buɗe kofa ta shiga da yake babu cctv a bedroom ɗin shi ba san me ya faru ba sun dai ga can ta fito daga ɗakin a guje baya dadi yayi zai fara tsabagen yadda zuciyar shi yayi weak polisawan suka tare shi suna salati wani irin fintike kan shi dadi yayi ya fita daga ɗakin da mungun zuciya so mai saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka